بالله محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار yan uwa iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiya da malamanmu da dukkan jagororinmu da shugabanni muna yi da subhanahu wa ta'ala godiya kuma muna yi muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haduwa. a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar majidadi a islamiyya makarantar da mai girma ta bidan kabi disti gwamna ya gina ta kuma ya bayar da ladar ta zuwa ga mahaifarsa ladar da Allah ya ce bayar zuwa ga mahaifa Allah ya kai ladar gare alhamdulillah yau muna sha bakwai ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina a laifin dubu da ɗari hudu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a jiya allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana cewa Allah mai tausayi ne ga bayansa a cikin wannan sura mai albarka suratu shura Allah ya gaya mana cewa Allahu latifun bi ibadi Allah mai tausayi ne zuwa ga bayansa mutanen kirkin su da fajiransu da inda Allah subhanahu wata'ala bai halakar da bayansa da wata yunwa ba duk da saba Allah suke masa Allah shi ne yake azurta wanda ya so kuma Allah shi ne alƙawiyin mai ƙarfi alamura da yi ga abin da yake nufi kuma al'aziz alghalib ala amri mai rinjaye akan al'amarinsa to za mu tashi aya ta ashirin من كان يريد حرث حيث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله سبحانه وتعالى yace man kana yuridu harsal akhirah duk wanda ya kasance yuridu bi amali yana nuhi da aiki ne harsal akira sakamakon gidan lahira ai kasabaha shi ne neman lahira wa huwa sawa shi ne sakamakon lahira don aikin da ya yi manufarsa da wannan aikin shi ne allah shi ba shi lada lahira ya shigar da shi aljanna allah ya ce duk wanda ya kasance yana aiki bisa ga wannan manufa manufarsa shine ya koma gurin Allah Allah ya ba shi lada wannan aikin Allah ce na zillahu fi harfin za mu ƙara masa a cikin wannan aikin nashi kamar yaya bisu da fihi ta inda Allah zai lillinka wannan aikin nasa duk mutumin da ya yi aiki manufar wannan aikin shine ya nufaci Allah ya nufa ta'ala da wannan aiki yana nuhin aje gidan lahira Allah ya masa sakamako da wannan aiki to duk wanda ya zama haka Allah ya ce mu kuma na zillahu fi harfi za mu ƙara masa a cikin kyawawan ayyukansa ta inda Allah zai lillinka wannan aikin alhassanatu ila ashara duk kyakkyawa guda sai a baka lada goma iri kamar yanzu misali ke zo wannan wurin ke saurari karatu ke nan za a baki kyakkyawa kyakkyawan nan guda a lallaka shi zuwa gida goma shi ya ce alhassanatu ilal ashara wa aksar duk kyakkyawa guda sai a lallaka ma lada ta zuwa gida goma kai zuwa ba adadin da Allah kaɗai sau na adadin amma da sharaɗi jama'a idan mutum ya yi aiki don neman lahirar don gyara gidan lahirarsa in yi wannan wa man kana yuridu harsar duniya wanda ya kasance yana nufin sakamakon duniya da aiki ne ya yi aiki ya yi aiki amma manuwarsa duniya ne manuwarsa Allah ce nu'utihi minha za mu ba shi wannan abin da yake ni ya samu ba don duniya ya yi ba ya samu da ya cimma nasara ya samu galaba a duniya ya zama da su ake yi ya sa aiki Allah ta wannan aikin kan mu kuma za mu aje mai shi sai lokacin da aka je lahira sai a ce ina wata makaranta da ka yi maka za sai shiga sai a ce to ga lada aikin ka. ina wani masallaci da ka gyara sai a ce gashi na wani sai a ce to ladarka duka haka ɗaya bayan ɗaya Allah zai babu dukkan ladar ayyukanmu shi ne ma da yake cewa bila ta za'i tun da ba don lahira an kai ba sai Allah ya ce wato min ha za mu ba shi kamakon wannan aikin Allah ya ce wa man kada yuridu harsar duniya wanda ke nuhin sakamakon duniya noti mina bila ta da'if za mu ba shi wannan sakamakon ba tare da mun gwaba ba abin ba ba tare da mun sa abin ya girma ba kawai Allah ce noti mina za mu ba shi sakamakon wannan aikin ta inda ba sai mun lullunta masa aikin ba wa ma da hutun akarata min nasif Allah ce a lahira ba a da wannan sakamako wanda Allah ya masu tare babu shi wa ma da hufin akirati min su? to a saurara a saurara wato babu hasara ga mutum ina a ce yana yin aiki ba don Allah duk abin da hake yi duniya yi ƙoƙari ka ce Allah su tsarin ta'ala da wannan abin in Allah ya ga damar karɓa ma sai ya karɓa ma in ya ga damar ya maka azaba sai maka azaba ta ɗan wani mintuna ɗan sukari ɗan awanni an gane ko abinda Allah sauran ta'ala zai yi ce ba Allah ya samu dace wa man kare yuridu harsar duniya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ya bai da wani rabo a lahira to kun ga duk tabewa da hasara ta kare ga mutumin da ya zo duniya Yayi aiki ba don Allah ba man kana yuridu al'adilata man kana yuridu al'adilata ajjalna lahu biha ma nasha'u da haka thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ce man kana yuridu al'ajila duk wanda ke nuhin yar gaggawa ma'ana duniya kana yin aiki ne don ɗaya a baka wani sakamako na duniya kai dai ka samu kuɗi kai dai ka samu matsayi kai dai sunan kai shahara a ce kai na kai dai Allah ce aljanna da hukiya ma na sha irin abin da muka so da wanda muke nufi sai mu gaggauta ba shi abin da ya domin shi sun da duniya amma wakka ta Allah ya kaba sun ka barka duniya kai ta wahala sun na lahu jahannama sai mu sanya ta zama islaha nan da inda zai shiga a ƙunar kun ga ashe haɗari ne mutum ya zama na aikin da yake yi manufarsa da wannan aikin duniya kawai asalin aiki ana yi ne don lahira don neman aljanna an gane don shi ake yi wa man kada yuridul ah, ah, ne ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا duka dai abinda waɗannan aya ka nuna mana hadarin mutum ya yi aiki don duniya abinda ake so in za ka aiki ka yi aiki saboda Allah ka yi don neman aljannarka ka yi don neman gyaran gidanka na gobe wannan shi ne imani na gaskiya duk wanda wannan ya zama ba shi ne amanuwarsa ba to akwai matsala Allah ya ce am lahum shuraka am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتي أم لهم شركاء بل, بل لهم شركاء أم لهم شركاء شنقوصنا دوس أبا بنت رياني amlan amlil kuffari shuraka shin wai ko kafirai suna da shuraka wanda suke yin tarayya da su hum shayadinihim su ne shedannun su wasu malamai suka ce amlin nan ma'anar daban amlan shuraka bari suna da ababen tarayya su ne shedannun aljannu da mutane da suka riƙa suna ba su matsayin Allah am lahum shuraka shin ko da ababen tarayya ne shar'u lahum wayanda suke yin tarayya da su suna shar'anta musu min addini wani abu na addini alfasid na ƙarya shin ko da wasu alloli ne wanda ke aza su ga mugunyar turba suna haraka su malam ya azin bihillah ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai izini da shi ba kashuraka kama abokan tarayya wa inkarin ba'as da musun tashin kiyama walaula kalimatul fasl Allah ce ba don kalmar rarrabewa ba laula kalimatul qada as-sabiq ba don kalmar wato hukunci ba wadda ta gabata da annar jaza'a cewa lallai sakamako fi yawmin qiyama shine wanda ake a cikin ranar kiyama Allah ya ce laqudiya bainahum walaula kalimatul fasl ba don wannan karma ta rarrabewa ba laqudiya bainahum Allah ce da mun zartar da hukunci tsakanin su bainal ya bi ta'zib lahum fi dunya tsakanin mu'minai da wanda ba mu'minai ba mu'minai Allah zai musu takabako ya ba su takabako an gane ko Yawwa, su kuma wanda suka kauce ma gaskiya suna da irin nasu sakamako Allah ya kare Allah ya ce abin nan malam ya azan bihillah walau la kalimatul fasl Allah ce laqudi ya bainahum da Allah ya zartar da hukunci tsakanin mu'minai da kafirai bis ta'zib lahum fid dunya ta yanda Allah zai azabtar da su a nan duniya wa inna zalimina Allah ke lalle azzalumai lahum azabun ali suna da azaba mai raɗaɗi wanda Allah ya tare da mu saboda haka wannan yana nuna mana hadarin mutum ya riƙe wani wanda ba Allah ba wannan yana da musiba kware da gaske kuma zai kai mutum ga hasara da juzan ɗan yasa gaba sai Allah ya ترى الظالمين مشفقين مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى ترى الظالمين za ka ga azzalumai yawmal kiyama ranar kiyama hmm. mushfiqina min kasab suna cike da tsoro ay kafina suna cike da tsoro min kasabu fi dunya saboda abinda sun ga da sun ka aikata a nan gidan duniya mina sayyi'at na miyagun ayyuka an ya jazu alaiha shine a yi musu sakamako da wannan aikin wa huwa waqi'un bihim Allah ta shi wannan sakamakon babu makawa mai akuwa da zuwa gare su yawan kiyama la mahalata ranar alkiyama babu makawa wallazina amanu wa amilus salihat wayanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai Allah ta fi raudatul janna suna cikin gonakin aljanna suna cikin lambuna na aljanna an gane ko lahum ma yasha'un inda rabbihim suna da duk abin da suke so a gurin ubangiji. Allah ya yi bayan aljanna da duk abin da mutum ka so a aljanna Allah ya yi da shi yasa Allah ce lahum ma yasha'una suna da duk irin abin da suke so inda rabbihim a wurin ubangiji minan na'imi na ni'ima wasawab da lada aljazil mai gwaɗi mai yawa zalika huwa al-fawzul kabir Allah ce wannan shine wa zalika huwa kabir wannan shine falala mai girma wanda wanda Allah ta tare da mu bayan sa Allah ce zalika allazi ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الله كذلك الذي يبشر الله كذلك إتوى النم بشارة alladhi yubashsharu wadda ake alladhi yubashshiru alladhi yubashshiru Allahu ibadahu wanda Allah yake bawa bayansa bishara da ita shine ga allazina amanu bayi na Allah wanda suka yi imani zalika allazi yubashshiru Allahu ibadahu allazina amanu Allah ce wannan ita ce bishara ta Allah wadda Allah yake yin bishara da ita ga bayi ne masu imani wa amiru salihat masu aikata kyawawan ayyuka Allah ce kulka ce da su la as'alukum alayhi ajra ba na tambaye ku wata jinga sanadiyar wannan aiki da nake yi la as'alukum alayhi ajra ba na roƙon ku ba da wata jinga tablighur risala ba na neman don isar da manzanci sai an ba na ajar lada illal mawadda ta fil qurba sai dai almawadda kauna Wadda Allah ya tusa fil a cikin dangi da yan uwa wannan ka abin da nake so ku kula min da dangi na ni ma na kula muku da naku wannan shi ne abin da ita wannan aya take nuni lakin as'alukum sai dai ina roƙonku ku an tu'addi qarabati ku bayar da zumunta ta Allah ta yi ya karaba tukun aidan wadda suke ita ce zumunta ku kuma fa inna lahu fi kulli wadan min quraishin wato qaryatu to shi dai ne sai Allah zuwa ta'ala ce zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihati qul la as'alukum alayhi ajran illal mawadda sai dai soyayya da ƙauna fil qurba a cikin dangi na abinda nake so ku dangi na, ku darajanta su ku mutunta su abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ke shi ne Allah yake haka yato muna cewa ga sanadin da Allah yayi zuwa ga bayansa muminai Allah ne musu bishara da irin wannan alkhairi shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu abin da yake so shine kulawa da familin gidansa da danginsu gaba ɗai a darajar tasu a martaba shi ne Allah su wasu Allah yake ambatawa ya ce lakin as'aluku sai dai ina roƙonku an to addi ƙarabati ku bayar da zumunta ta Allah ta yi ya ƙarabatuku wadda ita ce zumuntanku fa inna lahu kulli baɗanin min ƙara ƙarabatu domin manzo Allah sun saba cikin kowane dangi na ƙwararshawa yana da dangi Allah ya samu mu dace ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta yuhibbu li akhihi sai ya so ma dan uwa ne ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so ma kansa na alkhairi Allah ya ce wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya tsururta ya aikata wani aiki kyakkyawa da'atun shamilatul mirwadda da'a gaban yawa da take jawo kauna da soyayya li'anna muhammadan domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama li'anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam tazillahu fiha husnan ala ke duk wanda ya kirkiri wani aiki kyakkyawa to nazillahu fiha husna za mu ƙara masa kyakkyawa ɗori a kan wasan kyakkyawa ta yadda Allah zai ta wannan aiki babu wanda ta adadi sai Allah subhanahu ta'ala inna Allah furun, Allah da yawan gafara ne zunubi ga zunuban bayi ne sannan shakurun Allah mai godiya na lil qalili ga aiki dan kadan fa yudha'ifu sai Allah ya na da wannan aiki. الله ya ذاتي mu الله sai أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور Allah subhanahu wa ta'ala yace am yaquluna bari su dai mushrike suna cewa iftara ala Allah kadiba suna cewa Allah ya kirkiri ƙarya iftara ala Allah kadiba yaquluna suna cewa iftara ala Allah kadiba annabi Muhammad wai ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah abinda ka wade ki wadi da bi nisbatul qur'an ila Allah ta'ala saboda ya ce ƙur'ani daga Allah ne wai ce wanda ya ƙur'ani daga Allah ne wurinsu ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah Allah ya ce to fa in yi ta illahu ya tim ala kalbuka in Allah ya ga dama ya so sai ya sanya ruhi a kan zukatanka fa yun sikar ƙur'ana sai ya manta da kai ƙur'ani wa yamhu Allahul baɗila sai Allah ya share ƙarya wa yuhibbu al-haqqa ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa fa adamu tabi ala qalbi ka rashin rai wanda Allah ya yi ga zuciyarka Allah bai rai zuciyarka ba wa istimrar al-qur'ani yunzilu alayka bila khilaf kuma ƙur'ani yana san kuma babu wani sabani wala tagayyur fi uslubi babu wani canzawa ga uslubinsa an gane ko to wannan dalilu dalili ne ala annahu ya ati min Allah cewa daga Allah ne su suna cewa Qur'ani ba daga Allah bane Allah ya ce a Qur'ani daga gare shi wa nizamul Qur'ani tsarin al-Qur'ani yukhalifu kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ya saba magana annabi sallallahu alaihi wasallam fil uslubi a cikin uslubi wal mumatara da misaltuwa wal balaga da balaga wal da balaga wala yukhalifu fil ma'ani amma bai saba mashi ba a cikin ilmin ma'ani idh sani bayanin lil awwal saboda shi na biyu bayani ne da na farko falau kana alquran kalamur rasul da alquran ya zama ganin manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam me inda daga gurin Allah la yukhlifu uslubihi ma da usulubin su ba zai saba ba an gane ko wala bila wala wala ba wala balagati ba kuma da manzon Allah bai isar da wannan sakon ba don haka abinda ake so mutane su gane Alƙur'ani maganar Allah ce shi Allah shi ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani Allah ya hada mai shi gaba da cikin watan Ramadan aka kammala min to shine Allah yake magana anan wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqa bi kalimati Allah ce innahu ta'ala alimun lalle Allah mu mudauke sarki masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin kirazan mutane ay bi ma fil qulub da abin da ke cikin zukata fala yumkin bayyiwa an yusabbiba ilayhi kadhiban a kirkiri ƙarya a jingina ma Allah zahiran bayyane fa na nasibu yastamirru ala hali sai a kyala mai jinginawa din nan ya doge akan halinsa wala yantake min wa za a yi masa azaba tare da wannan sai Allah ya ce لو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ce walau ta kawwala alaina ba'd al-aqawil da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ƙirƙiri sashen wasu maganganu ya jingina wanda ya ce mu mun ka faɗa ba mu faɗa ba Allah ce la akadna minhu bil yamin Allah ce da mun kama shi da damo da muke da da mun kama shi ta dama domin mu yi masa hukunci mu ladartar da shi balle Allah subhanahu wa ta'ala ya sani annabi muhammadu ba zai yi haka da ba sun ma'asbar ta'ala daga nan sai allah ya bada labari an lutsufihi da ibadi game da tausan da allah ke nunawa ga bayi ne la ya suddu babu tauba wannan amin baya kure kowace ba. allah ce wa ruwan lafi ya kabalu tauba ta an ibadi وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السلام السيئات ويعلم ما تفعلون هكا الله سبحانه وتعالى يكتوى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله سبحانه وتعالى shine wanda yake karɓar tuba daga bayansa ay minhum idza tabu yayin da bayi suka tuba zuwa ga Allah Allah shi ne yake karɓar tuban bayansa wa ya afu an kasiri kuma Allah hakari wa ya afu an sayyi'at Allah subhanahu ta'ala wa ya afu Allah yana ne nan gwami an sayyi'at daga miyagun ayyuka da mutane suke aikatawa almusabu alaiha wanda suke so su zuwa gare su wa ya alama Allah ya san ma taf'aluna duk abin da kuke aikatawa duk abin da muke yi na aiki Allah yana da masaniya game da aikin kuma ya san duka matakin da zai dauka malai ce qalar ulama malamai sun ce at-tawbatu wajibatun min kulli dhanbi tuba wajibi ce ga duk zulmin da mutum ka aikatawa zunubin nan babba ne ko karami malamai suka ce tuba wajibi ce ga tuba ma Allah an gane ko wajibi ne mutum ya tuba min kulli dhanbi fa'in kanat ma'asiyatun bainal abdu wa bainal lahi ta'ala idan sako ya kasance tsakanin bawa ne wato da Allah la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin bai ya tare da haƙƙin ɗan adam ba fala ha salasata shuruɗin akwai sharuɗa guda uku kada Allah A shubanci kuma na ɗaya daga cikin su an ya kala anil ma'asiya mutum ya kiranta daga saba ma Allah wannan abin da aka yi da sa'a ma Allah ka bashi kwata-kwata wannan sharaɗi ne jama'a kuna ji ko ba wai haka ɗina za ka za cewa ce Allah ka tuba ɗaya ya wa ba a'a ga sharuɗa nan na ɗaya an yi ƙala a anan ma'asiya mutum ya tiranta daga saƙon Allah kwata-kwata ya bar sa'a ma Allah an gane wasani na biyu an ma ala fi'iliha mutum ya yi nadama a kan aikata wannan aiki na saɓon Allah kun gane nau ke nan biyu ke nan nadama can an yi kala anan ma'afiya ya kiranta daga saɓa ma Allah akwai ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da haka Allah ya ce wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa fi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumat يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وده هكذا لك شرط mutum ya ta daga wannan zunubin saboda Allah ya ce wa an astaghfiru rabbakum wa nemi gafar ubangijin ku summa tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi ilaihi haka ne summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an haka hmm. in kun tuba da zunubin da kuka kuka bari yumatti'ukum Allah zai biyar da ku daɗi mata'an hasan jin daɗi mai kyau wallahi duk matar da duk abin da kuma ga mata na yi musamman in ka kowa wajen harka fasikanci duk matar da Allah ya taimake ka bar zina inda tana yi ta sa akwai hutu domin akwai wani abu da aka ce ma damuwa duk mai zina na da ciwon damuwa wallahi dina ce amma tana da wannan damuwa wata rana abin sai ya zamuro maka ɓata ma da ya kona ma zuciya ka ji kawai ka mutu saboda haka abinda ake nema mutum ya tuba ma Allah subhanahu ta'ala tuba ta gaskiya Allah yake cewa mai matu'ukum mata'an hasara ila ajalin musamma hmm. zuwa wani lokaci a ban ambato wa yu'ti kulli dhi fadlin farlahu hmm. kuma Allah subhanahu ta'ala yana ba duk Allah yana ba dukkanin ma'abuci falala falalarsa duk wanda Allah hada da falala ce da rama ce yana aikin sabo ya tuba ya bari to wannan mutumin ya yi arziki don abu ne wanda yake dace ne daga Allah da wa ta'ala to wannan shi ne sharaɗi na ɗaya sharaɗi na biyu an yandama ala su ilaha mutum ya yi nadama akan aikata aiki na sabon Allah subhanahu ta'ala كما يدعى الله والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون da haka abin da ake so na biyu shi ne mutum ya yi nadama kowa ya san nadama kowa ya san nadama da na sani ko da hira an ga tsuwa an ce oh wanda ce arziki ce arziki ni ko ne arziki da yanzu ni ta akaza da ni ta da halaka da yanzu ni ta da shiga bala'i kaza Allah ya sa da shi babu yadda za a yi bawa ya ji daɗin rayuwa ta siya ba zafi kun ga zunubi wallahi in yau za ka bar zunubi duk za ka jika huta to amma shi ko wani inda ya zunubi wani bai jin daɗi malamai suka ce wa salis sharaɗi na uku an yi azima ala Allah ya uda ilaihi abada ya ƙulla niyya har abada wannan zunubi ba zai sake kuma zuwa gare shi ba in yayi wannan ya yi aiki da magana Allah subhanahu wa ta'ala da yake wallazi idza fa'alu fa'ishatan wayanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunan su zakarullah sai suna da girman Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafar zunuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubi ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba zai doge ba ga abin da yake aikata na fanna wahum ya'lamuna al-hali sosai ba sa dogewa saboda haka dogewa akan aikin zunubi halaka ce Allah ya kare mu daga wannan halaka ɗan uwa sai sharaɗi na nawa sharaɗi na uku sharaɗi na uku an yi azima Allah ya uda ilaihi abada ya ƙulla ne ya cewa ba zai sake koma mu wannan zunubin ba abada shi abin da mai hadar ke cewa Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umri mutum ya kudurci a zuciya ta inda aiki ga zana na sabo to na bace ba zan sake yi ba mala ya ce fa in hasara ta yi shurut idan wannan da sharuɗa suka samu ga mutum to sahhatu taubatu tuba ta ta inganta tuba ta yi tuba ta inganta in ko mutum ya saba to tuba nan ba ta ba Allah ya sa mu dace wa in faqada ahadu salasa idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗanda to sai a taubatu tuba mutum ba sai ba wa in kanat al ma'asir ta ta'allaqu bi haqqi adamiyya in zunubin nan yana da alaka da haƙƙin dan adam fasuruduha arba'atun sharuɗan sun dawo hudu hadhihi thalatha wadannan uku sanan da shi wannan wa shartun rabi sharaɗi na hudu shine an ya bara'a min haƙƙi sahibiya mutum ya barranta daga haƙƙin wanda adda haƙƙi kowa ya komi abin da zama ne kaɗan karbi da kayan mutane ga abin da dubba ba a baka ba an gane an ya bara'a min haƙƙi sahibiya mutum ya barranta daga haƙƙin wanda yake abokinsa ne ko abokin mu'amala kada ya kuskura ya ci sa ya yaudare shi Allah ya sa mu gane كما يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نفسها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya kuma su imani tubu ilallahi Allah nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya asara baku an yukassira anku akwai tabbaci daga wurin ubangijin ku zai kankare muku sai ya sayyi'atikum miyagun zunubanku wa yudkhilukum kuma shigar da ku jannatin gidajen aljanna wadda ta jarimin tatar anharu ƙoran muske gudana ta ƙarƙashinta yaushe yau ku zillahun nabiya ranar da Allah ba zai tozarta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wallazi na amin Allah ba zai tozarta masu imani ba ma abu tare da shi nuruhum haskensu ya tsabai na aidihim yana kai kawo wato bai na aidihim ta gabansu an gane ko nuruhun ya tsabai na aidihim wajen aimanihim da kuma ta damansu ya ƙudu da suko suna cewa ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير suna cewa ya ubangijinmu a tunin da na nuna na ka cika mana haskenmu wanda fulla na kai mana gafara in na ka alakun da shayin kabir allah kai mai cikakken iko ne a kan kone sai allah ya ce ويستجيب الذين الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد نعم مالك فهذه شروط التوبة ولن أبا بين فقد عن سواجه كرا شروط التوبة وقيل وتما لم يسنش التوبة إذا دي توبة انتقال من أهوال المذمومة abinda ake ce matuba mutum ya kiranta daga halaye ababen zargi ilan ahawali al-mahmuda ya dawo zuwa ga halaye ababen yabo ima kun ji abin da ake ce tuba eh shi ne alintikal minan ahawalin mazamuma mutum ya kiranta daga halaye ababen zargi ilan ahawalin Mahmuda. ya dawo zuwa ga halaye abin yabo abun godiya ya ce wa mina daga cikinsu akwai addu'a'u da ɗalabin tauba akwai addu'a domin neman Allah ya karɓar maka tubansa imamul buhari ya rawaito hadisi daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi inni la'astaghfirullah ni kai da ina neman gawar ubangiji na wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare filiyoma a cikin yini aksara da saba'i na marra sama ga so saba'i warawa musulmin imam musulmi ya rawaito hadisi daga agar rajul yasarin Ya yake cewa annan sallah da salama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ilan lahi, ku tuba zuwa ga Allah wa ta'ala fa a tubu ilan lahi, fil yau. ni ina tuba a cikin yini zuwa ga Allah ni aka marra har so ɗari yan uwa mata kuna ji saboda haka don Allah uwayen mata mu yawaita istighfari da kagga baka da kwaki da wani abu da Allah ya kokari bakin ke sawa da astaghfirullah astaghfirullah wa astaghfirullah al-azim allazi astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wallahi jama'a ba mu hudu zama mu zunubi ba magana gaskiya ba zunubin ruwayi ne na bakwai ciki ne mutu sai wanda Allah ya tsari ko kuwa akwai wanda bai zunubi nan ni dai wallahi ya ganan nan bai zunubi ne nauye-nauye sun yawa akwai nauyin iyali akwai nauyin yan uwa akwai nauyin makwabta akwai nauye-nauye da Allah ya tsora muna waɗanda ba ma iya kiyayewa sai dai mu ɗan kwatanta mu yi abin da ake kira fattakulla masada'a yau ko da hitinan ɗaya gaban ka hanka barka sai yake ka wahala eh hakke ido a ce duk wani abin da bai halatta komai wanda bai dace a kalla ba ka kalle yau ga mu da kalwa ne da waya duk mai buɗe waya ƙasar ga ya duba wallahi sai ya ga haram sai dai kawo da kai sannan ga abubuwa nan na sauti dole ka saurara to kin ga tsara idanun kaɗai tsara jinka tsara ƙawahunka tsara hannuwarka tsara bakinka tsara hancinka tsara al'aurarka wallahi sai da taimakon Allah wallahi sai da taimakon Allah kai mutum na ma iya kiyaye al'aura sai babu bala'i irin baki ba kiwon ga wallahi sai taimakon Allah da malam Muhammadu inda duk an kai sallah mun ga to mun kai sallah sai ce to ni zai zan kuma cikin daki sai su dare an ce ni fa ban yarda da azumi wa mu so mu haɗe wurin zama da ni da wani dan mun zauna mu biyu ko mu uku sai kuma yi gulma gulma to kuma ko koma kai kai dai baka tsira ba ko zan dalili muna hauka ga waya sai ka dan jawo ta ka dan zur ka duba in zikiri na haka ka taba ka taba suka jika da sai shi ɗaya jikai tsayan ba ka yi buɗe waya kai Allah ka yaye mana kura-kura Allah ka yi mana gafara na da lokaci? muna yi kusurwa na yadda na karanta Allah subhanahu wata'ala yace kasar tasbih Allah yace wa yastajibu alladhina amanu Allah subhanahu ta'ala yana amsa addu'ar wayanda suka yi imani wa yastajibu wa yastajibu alladhina amanu Allah yana amsa addu'ar wayanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai ayyujibuhum ila ma yas'aluna Allah yana karba musu ga abin da sun roke shi kun ji abin da Allah ya ce uwaye mata albishirwa daga Allah wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yana karba addu'an masu imani wa amilus salihat kuma sun ka hada da aikin kware. in dai Allah ya taimake ki imanin ki bai samu matsala ba ba ki cuɗanye imanin ki da shirka ba ko tarbi kin zo kin rike kyawawan ayyuka Allah ya yi miki alƙalin duk abin da kin roƙe shi Allah yana baki an gane ko wa yaziduhum min fadlihi kuma Allah yana ƙara musu daga falalati mun san me ake ne da wa yaziduhum min fadlihi eh Allah na baka hadda abin da baka roƙe shi ba akwai abin da baka roƙi Allah ba ɗaya ba shi cikin falala kai ya san kana da bukata iri kaza ta abu kaza kawai cikin gaɗi Allah ya ba shi ko baka roƙai ba shi ne malamin suka ce ma'anar wa ya min fadli kenan nan mai ake so mu rike imani idan imani ya samu gindin zama a gurinmu muka rizinci kyawawan ayyuka na ƙwarai duk sanda muka yi addu'a Allah yana ansa addu'a bayan sa mu'minai masu kyawawan ayyuka wa yaziduhum min fadli kuma Allah yana ƙara musu daga faralashi wal kafiruna su ko kafirai lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani la yujibuhum ko sun yi addu'a Allah baya ansa addu'a wa inna ma yaziduhum azabar, Allah yana ƙara musu azaba idza is du'a'uhum lahu ma'a kufrihim istihza su kafirai Da lokacin da suke roƙon Allah madaukakin sarki kuma suna nan akan kafirci to kamar ingilini suke yi da Allah subhanahu wa ta'ala wal mustahzi'u yujza ala ma fawqa su'a amalin. shi ko mai izgili ana ƙara masa sama ga mugun aikin shi wa idza wajada shay'an fid dunya mimma sa'alahu min Allah fa huwa istidraj in mutum kafiri ne ko fasiki ne ko mai aikin banza sai ya ga yana yin addu'a kuma Allah na amsa addu'a sai to Allah ne masa talala mai kama da sakina an ne masa abin da kira istidraj kana ta addu'a kana ganin biyan bukata ko kana ta are ba addu'a kana ganin biyan bukata Allah ya sa mu dace nan za a hankuri mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya gada da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta Allah ya sa mu dace ah, a kula domin nera kuma mafi shi wani malamai da gudunarwa wadanda wani gudunarwa da ya shafi da ayyukan yawa a mutumar kwanwara da ta ala ya san kwararwa yana amfani da kuma ya ba da wani aiki a gida a jan a ya koma kwanwara ko da ya rubutu tana neman

saboda ina da kana da kimiyya a kuma ita ina ta ta sami makaranta ta koyi likitanci irin waɗannan makarantu irin su babu da jni da sauran to ita yarinya tana son makaranta kuma tana zuwa kowane lokaci amma ita kishiyar ina ta tana ce mai lalata sai ke harka da sa wata yarinya makaranta da biyu to shi ne suna neman taimakon ka da addu'a da sauransu wanda har yake saboda ana gurin samun wasu a aikin magana ta yi wanda makarantar su ta to Allah Allah mu da su saki ya kare Allah ya sa kake wahalar banza Allah ya sa a cin moriya abin wayannan maganganun da suka wadi suka wadi bai sa ki samu komi in dai ke san ciwon kai ke tsaya ke abin da ke tsaye matsalar da muka fuskanta galibi masu zuwa karatu ba san ciwon kansu ba mutum an saka makaranta don ka mai da hankali ka tsaya kai karatu ba a yi sai a yi ta biye biyan maza ana neman alhormar su yi maka wani abu na gata wanda wannan baya yi saboda haka Allah ya fitar da ke daga kunya wannan abu ke zama mamaki Allah ya kubatar da ke baki nasara karatun da kike yi kuma ki tsaya ki mai da hankali shi karatu irin likitanci karatu ne wanda in dai mutum ya yi bai taɓewa da wahala a taɓe ko da Allah ya ƙaddarci babu komi dai sana'a ta ka koya ka samu ilimin sana'a Allah ya sa mu dace eh don ka muna roƙon Allah ya sa ƴaƴanmu da suke karatu Allah ya sa karatu nan ya amfanar da su su ci more karatu su da mu da su baki amin ah, sai ne wannan tambayar na cewa ah, Allah ya da mana da da ke so yi game da ainihin ah, tsarin da ke kana da yaya wanda yake wasu da.